واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا karanta ya kai wannan manzo kuma kai aiki da abin da Allah ya maka wahayinsa na alkur'ani babu mai musanya kalmominsa domin gaba ɗayansu gaskiya ne gaba ɗayansu adalci ne kuma ba za ka samu wani wurin fakewa ba, koma bayan wurin Allah maɗaukakin sarki, babu abin neman tsaro da za ka nemi tsaronsa koma bayansa.